radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sanadaran yau talata Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kan ci tare ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su da zamu gabatar muku bayan kun saurari cikakkun labaran duniya sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau daga shi kuwa sai shirin na murin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar shirin na kisoshin rayuwa an tafe tare da Zainab Bashir daga shi kuwa sai shi na lafiya sai da kula wanda hassan barka ɗin zai sake shigowa domin gabatarwa daga ƙarshe za mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 2021 wanda daidai da bakwai ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 1960 aka kafa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wacce ake kira da opec kasashen saudiya iraki iran kuwait da kuma venezuela ne suka fara kafa wannan kungiya manufar kafa kungiyar opec dai ita ce yanke hannun manya-manyan kamfanoni na haƙa da sarrafa man fetur na ƙasashen yammacin duniya waɗanda suka mamaye ayyukan haƙa da sarrafa man fetur na ƙasashen duniya da kuma sayar da shi da farko dai opec ba ta da ƙarfi amma daga baya ƙasashe masu arzikin mai waɗanda suka haɗa da najeriya gabon indonesia a daɗe daular larabawa qatar da kuma ecuador sun shiga cikin ƙungiyar kuma tun lokacin ta zama kungiya wadda take da tasiri wajen ayyana farashin man fetur a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 632 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan satumban shekara ta 1389 dolar usmaniya ta fara mamaye yankunan nahiyar turai a yaƙi yaƙe waɗanda ta ƙaddamar kan ƙasashen nahiyar inda ta fara mamaye kasar sabiya duk da cewa an ta samun bori lokaci zuwa lokaci a kasar ta sabiya akan dalar usmaniya amma wannan bai iya sa al'ummar sabiya sun kwashi kansu daga mamayar dalar usmaniya ba sarkin dalar usmaniya na lokacin murad na farko wanda shine sarki na uku a cikin dalar shine ya fara kaddamar da hare-hare a nahiyar turai kuma ya mamaye sabiya kasar sabiya ta ci gaba da kasancewa karkashin dalar usmaniya har tsawon karnoni biyar a jere har zuwa ƙarshen ƙarni na goma sha tara a lokacin da rasha da sabiya suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka yaƙi dolar usmaniya kuma suka fatattake ta inda taron ƙasashen turai na birnin berlin a shekara ta 1878 aka shelanta ƙasar sabiya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta wanda kuma ba ta ƙarƙashin mamayar dolar usmaniya daga wannan lokaci. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 252 da suka gabata rana irin ta yau wato 14 ga watan satumban shekara ta 1769 aka haifi masanin ilimin taswirar kasa ɗan kasar jamus pedro humboldt ya yi rubuce-rubuce da dama dangane da ilimin taswirar duniya da yadda nahiyar duniya suke da kuma manyan tekuna na duniya da kuma yadda suka haɗu ya rasu yana da shekaru 90 a duniya a shekara ta 1859 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da ta'asan da harje ƙasar Isra'ila kai aikitawa cikin ƙasar Falastinu da aka mamaye. shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya kai ziyarar bazata a ƙasar rasha mutane kimanin dubu talatin ne suka shiga cikin rundunar sha shabi ta ƙasar iraki yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamishiniyar hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta aika kausar suka kan haramci ƙasar isra'ila bisa kisa da kuma azabtar da al'ummar falasɗinawa da take yi a yankunan su da ta mamaye kamfanin dilancin labaran anatoli na ƙasar turkiya ya nakalto michelle bichelet tana faɗar haka a jiya litinin a taron majalisar hukumar kare haƙƙin bil'adama karo na 48 a birnin vienna na kasar austria kwamishiniyar ta kara da cewa daga farkon shekara ta 2021 da muke ciki zuwa yanzu sojojin hamji kasar isra'ila sun kashe falasɗinawa 54 wanda ya ninka adadin wa'anda ta kashe a shekarar da ta gabata banda haka falasɗinawa kimani dubu guda ne suka ji rauni saboda harsasan da sojojin hamshi kasar isra'ila suka harba a kansu sai dai duk da haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya takaita da yin allah wadai da hanci ƙasar isra'ila kawai rahoton hukumar na ɗauke da labarin take yakin bil'adama daga ƙasashen duniya da dama daga cikinsu akwai ƙasashen afghanistan yemen myanmar yankin tigray na ƙasar habasha da sauransu shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya kai ziyarar bazata ƙasar rasha a jiya litinin inda ya gana da vladimir putin shugaban ƙasar ta rasha tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa shugabannin biyu sun gane a fadar kremlin inda shugaba putin ya ta bashar al-assad murnar sake zaɓensa kan kujerar shugabancin ƙasar syria a cikin zaɓen watan yuni da ya gabata sannan ya ƙara da cewa matsalar ƙasar syria ita ce samuwar sojojin ƙasashen waje a ƙasar ta syria ba tare da izinin majalisar ɗinkin duniya ba ko kuma gwamnatin ƙasar syria ba shugaban ya ƙara da cewa har yanzu akwai ragowar 'yan ta'adda a yankunan da suke karkashin sojojin gamayya masu ikirarin yaƙi da ta'addanci karkashin shugabancin amurka kuma banda haka 'yan ta'addan suna ci gaba da cutar da mutanen yankin amurka da ƙawayenta sun mamaye wasu yankuna a arewacin ƙasar syria tun shekara ta sha hudu da sunan yaƙi da ayyukan ta'addanci amma hali yanzu ita ce take goyon bayan 'yan ta'adda da suka rage a arewacin ƙasar ta syria gwamnatin kasar iraki ta amince da shigowar mutane dubu talatin a cikin rundunar mayakan sa kai ta hashdu shabi kamfanin dinancin labaran al'arabi jadid ya nakalto fale fayyad shugaban rundunar hashdu shabi yana fadar haka safiyar yau talata a birnin bagdaza babban birnin kasar ta iraki ya kuma kara da cewa tare da shigowar kari mutane dubu talatin cikin rundunar hashdu sha'abi a yanzu rundunar tara da mayaka kimanin dubu ɗari da sittin da bakwai har ila yau shugaban rundunar asa'ibu ahlil haq qais hoz ali ya yi maraba da shigowar sabbin mayaka a cikin rundunar hashdu shabi ya kuma gode wa ma'aikatar tsaron ƙasar ta iraki da amincewa da ta yi na karin mayakan sa kai an kafa rundunar mayakan sa kai ta hashdu shabi a shekara ta 2014 a lokacin da mayakan 'yan ta'adda ta da'ish suka mamaye wasu yankuna na kasar iraki da siriya kuma rundunar ta kawo ƙarshen samuwar ƙungiyar bayan shekaru uku da fafatawa da su a shekara ta 2017 ne majalisar dokokin ƙasar ta iraki ta sanya rundunar hashdu sha'abi cikin jami'an tsaron ƙasar ta iraki a halin yanzu dai rundunar tana ci gaba da kakkaɓo ragowar mayakan ƙungiyar ta da'ish a cikin ƙasar ta iraki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar kiwon lafiya a yankin zirin gaza ta ba da sanarwar cewa harmci ƙasar isra'ila ta miƙa mata allurar rigakafin cutar covid-19 wa'anda suka lalace shafin yanar gizo na labarai arab 48 ya bayyana haka a jiya litinin kuma ya kara da cewa ma'aikatar lafiyan ta kammala aikin binciken allurar rigakafin guda dubu hamsin wanda aka shigo da su a kofar shiga yankin na gaza mai suna karim abu salim duk sun lalace saboda rashin kula da wurin ajiye su da kuma jinkiri wajen ba da su kafin haka dai yahudawan isra'ila sun ba da sanarwar cewa za su miƙa alluran rigakafin samfurin sputnik light ga hukumomi a gaza amma sun ƙi su ba da su cikin lokaci har suka lalace tun bayan bular cutar covid-19 a yankin zirin gazan mutane 147,368 ne suka kamu da cutar kuma mutane 1,228 daga cikinsu sun rasa rayukansu har ila yau ya zuwa yanzu an yi wa mutane 354 ne kawai allurar rigakafin cutar yankin gaza dai na da mutane kimanin miliyan biyu a bangaren wasanni kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka ta kudu danny jordan ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta ɗauki nauyin gasar kungiyoyin kwallon kafa ta fifa a cikin watan disamba mai zuwa bayan da kasar japan ta janye daga daukar nauyin saboda matsalar cutar covid-19 jordan ya faɗa a kamfanin dillancin labaran associated press a jiya litinin kan cewa zai gana da babban sakataren fifa fatma samura a birnin lagos na tarayyar najeriya a cikin mako mai zuwa don tattauna wannan batun har ila yau hukumar kwallon kafa ta afirka ta kudu tana buƙatar amincewar gwamnatin kasar kafin wannan buƙatar ta tabbata banda haka yiwuwar hakan ya danganci irin yanayin da cutar corona ko covid-19 take a kasar a shekara ta 2010 dai afirka ta kudu ta dauki nauyin gasar kwallon kafa ta duniya a manya-manyan filayen wasanninta da suke kasar ma sauraro karshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na gaba a shirin na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan wani sabon rahoto da kungiyar kare hakkin dan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta fitar inda ta nuna damuwa akan yadda makamai yaƙi kirar ƙasashen Turai ke fadawa hannun gungun ƙungiyoyin da ke kirari da sunan jihadi da ma mayakan sa kai a yankin Sahel. da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka tumarilla a wani rahoto da ta fitar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bayyana cewa gungun kungiyoyin da suka hada da rassan ƙungiyoyin is a yammacin afirka da kuma alka'ida da ma wasu ƙungiyoyin sa kai na amfani da makaman yaƙi ƙerar ƙasashen turai musamman sabiya sannan kuma kungiyar ta gano yadda gungun kungiyoyin ke safarar makamai to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da menjo haya shinku mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya inda da farko na fara da shin ta bakinsa game da wannan rahoton na amnesty international wannan rahoto ne wanda ko babu makamai da ake shigowa da su mana daga kasashen turai musamman ka duba ai a afirka babu da ba da irin wuraren da ke kera irin waɗannan makaman da har za su isa a yada su a wasu ƙasashe dole ce ne daga turai suke fitowa kuma ko da makamai ne ake samo su daga wani baitul malin da wata gwamnatin ƙasa ta mallaka to dole ne daga kasashen turai ne a cikin waɗannan makamai misali duba da yana abin da ya faru a libya inda sakamakon farmakin da kasashen turai da amerika suka kai ma alin zuwan kasashen turai da amerika suka kai wa kasar libya da ya kuma da gwamnati muhammad gaddafi inda sakamakon gazawa da ya yi na kare kasarsa ya ba da daman a buɗe rumbun makamansa kowa ya kare kansa to wannan da yawa mutane mazauna kasar ba ma 'yan asalin kasar ba kadai da yawa wanda duk yan afirka ne yankin nan da ake magana suka samu makaman da suka fada hannuwansu suka ci gaba da fataucin su har ya kasance saboda yawan da wayan da makaman suka eh, yawa a hannun jama'a da yawa wayan da suke da makaman suka shiga da kansu suke sarrafa makaman don biyan bukatun su. Mejo ko za a kalli wannan gazawa ta gwamnatocin kasashen yankin akan abin da ya shafi sanya ido kan safarar makamai? To kamar yadda kowace kasa take da ya samu kudaden shiganta akwai kasashen da su in ba ana rigingimu irin waɗannan ba wato ma'ana ana cikin yaƙe-yaƙe ko ta'addanci irin wannan kuma ake buƙatar makamai ba su da hanyar samun kudaden shigan da fito wannan saboda haka a shirye suke irin wannan kasashen duk wani mai amnesty dai ya zayyano kasashen da suka hada da faransa slovakia da kuma jamhuriyar czech a tsawon gaba wajen safarar makamai a yankin sahel inda ta bukaci kasashen yankin da ma waɗanda ake baiwa makaman da su sanya ido sosai wajen yadda ake amfani da makaman shin manjo wannan kiran zai wani tasiri kuwa duba da yadda safarar makaman ke kara ta'azara a yankin zai yi tasiri amma gwamnatocin ba su da haka bane suna sane don kamar yadda na kawo misali akwai kasashen da su in ba ana wannan ba ba za su samu irin yan biyan su ba inda rikicin da ake a kasar mali ai farko kasar faransa ta maka makarbiya amma daga karshe ba mu san abin da ya faru ba kamar ta zama jikinta ko kuma ta rage karfinta a wannan yanki kuma har ya kasance irin yan bindigan da ake gani da za a magance su nan da nan abin tura ta kai bango saboda haka kasashen da abin ya shafa suna da masaniyan rawar da kowace irin wannan kasa take takawa ita kasar faransa dama ta zama zamanto a dan wannan tsakanin kamar ungulu da kan zaboki domin banda su kasashen da suke amfani da harshen ta mu kanmu na bangaren najeriya muna ta'ammali da irin makaman da take kuma gwamnati ce ke bukatun su take kawo da take kawo da siya to saboda haka in daga ƙarshe sun samu wannan a matsayin damar da za su iya shigo da waɗansu makaman su ba ta kunsa ba abin mamaki ba ne ta kake nan maganar gwamnati ta sa ido dole ta yi amfani da wannan dama ta sa ido domin zai yiwuwa muna sayan irin makamai a wurin su domin mu amfani da su don magance da na kuma a yan ta'adda su ma sun mata irin waɗannan makamai dole ne a samu bayani kuma ai kowane makami ya fito daga kasa da ke ta san adadin makaman da ta fitar ko ta kira a kowace Mejo sau tarin yawa ire-iren waɗannan gungun ƙungiyoyin idan sun kai har-haren su kan sojoji sukan kwasar makamai menene hadarin da ke tattare da a ce waɗannan gungun ƙungiyoyin na amfani da irin makaman da sojojin gwamnatocin yankin ke amfani da su. Wannan shi da irin barazanar da dama ake tsoro musamman a shugabanninmu na kasashen Afirka. Kuma sau da yawa shi zai sa ma duk rikicin da ake yi musamman da irin rikicin da ya wanzu a ko'ina a cikin kasashen Afirka ta yamma so kamar ta yaya kasashen wannan yankin za su yaƙi irin wannan safara ta makamai da ke fadawa hannun gungun ƙungiyoyi irin su IS a yammacin Afirka da ma Alka'ida a yankin Maghreb. Obasanjo a wani batun kuma an samu wasu gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi a nan yankin yammacin Afirka da suka yaba da abin da ya faru a kasar Afghanistan inda kungiyar Taliban ta kwace mulki. Ya kuma sana ake kallon wannan batu. abu da ya faru a afghanistan zai iya zama barazana ga kasashen yankin yammacin afirka inda ke akwai irin waɗannan ƙungiyoyin zai iya zama haka ne saboda mafi yawan irin wannan ƙungiyoyi ana alakanta su da mutum da suke yi da irin ƙungiyoyin taliban kusan irin akida ɗaya ce suke wanzar da su kuma a kan ne suke fita waɗansu ma da dama ana cewa sun da tsoron su ne da daurin saboda haka karɓan wannan ƙasa ta afghanistan yana nuna cewa kamar irin wayannan yan kungiya sun samu wata kasa ta su da za su tafiya da ita a matsayin cewa su ma yanzu a faɗin duniya suna da kasar da za su ko da cewa kasa irin ta ce ko irin muradin da suke da a sauran yankunan duniya musamman nan afirka Menjo Yahya Shinko mai ritaya kenan wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. amma dai kafin nan godiya dai ta musamman ga manjo ya shinko mai ritaya masana harkokin tsaro a tarayyar najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin game da lokacinsa da ya sadaukar mana muka tattauna da shi a cikin wannan shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki a nan radio hausa hajj nake cewa da ku a kasance lafiya. da yake hassan barka na kusa bar haɗa ku da shi domin gabatar da shi nan nasa na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da yadda kasashenmu na Afirka suke kasancewa wato matattaran ta'addanci da kuma kaka gidan da turawa suka yi muna da su sunan cewa suna yakan ta'addanci wannan sai mu ce lalle abin da yake bayyana a zahiri yanzu duniya ta riga ta shaida cewa lalle waɗannan turawan da suke yi muna kaka gida a ƙasashenmu ba yakan ta'addanci suke ba kwasan arziki suke yi shugabannin ƙasashen afirka ya kamata su fahimta su gane a barnar da ake yi musu ta waye waɗannan ƙasashen yammacin duniya mai magana sanusi ibrahim fana karamar hukumar dogon dutse ɗan katsir da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin daman da kuke ba mu yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da eh, irin nasarorin da muka ga jami'an tsaron mu suke samu musamman a yankin Zamfara. Hakikanin gaskiya abin a yaba mu wayannan jami'ai ne kuma ina kira sauran gwamnatocin musamman Kaduna, Katsina, duk da dai wani yanki a jihar Katsina su ma sun rufe wayannan layi ayyuka da cin kasuwanni muna kira da babban murya ga gwamnatin kaduna da na naija sokoto ya na da kyau a ce su ma sun ɗauki wani mataki irin wannan duba da yanayin yadda nasarorin da jihar zamfara ake samu akan yaki da wayannan yan kidnappers ko yan kidnapping za mu ce hakikanin gaskiya abin a yaba musu ne kuma ina kira ga mu al'umma ya kamata mu taimaka ma waɗannan jami'an tsaro da addu'a akan wannan nasara daga ƙarshe muna addu'an Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a waɗannan yankuna namu da muke fama da wannan rikici na ta'addanci da sauran ƙasar mu baki daya muna godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya sashen hausa na rediyo iran mai magana Abdulrahman, wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadama ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga ziyarar da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya kai a jihar talabiri gaskiya ubangiji allah saka mishi da alkhairi kuma ya yi kokari haka ake son irin wannan ziyara to abinda muke so ga shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad a gaggauta kai musu wannan bayan Allah jami'an tsaro kwakwahensu da ko'inansu saboda su gama aikin noman su lafiya saboda Allah a taimaka musu a gaggauta agaza musu kuma duk wanda suke bukata abinci a gaggauta taimaka musu abinci saboda suna cikin wani hali na wahala kuma ya kasance wanda za a ba taimakon a basu saboda duk yawanci gaskiya 'yan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ba mutum duka ba aka saba ba taimako ya ba talakawa ya basu mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum sashen Hausa na biyu mai magana abu bai man jama'a balwa shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar adama zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin zamfara da sokoto da katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara a kan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan najeriya me ya hana gwamnati ɗaukar irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan da suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa kan karagar mulki muna fata dai allah dai ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zauna da mu lafiya da ma afirka baki ɗaya daga kowaye man jama'a balwa shugan ƙungiyar mu jama'a na jihar adama assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo wata tudu da magaran a jamhuriyar niger yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana na kamar haka dangance da jan hankali da ministan lafiyar ƙasar mu niger ya yi akan wasu likitoci da suke sakaci a kan aikinsu lallai hakanan ne don duba da zaka ga likitoci da dama a cikin kasar mu suna sakaci a kan aikinsu duba da zaka ga marasa lafiya an kai shi gashi a matsayi yake amma likitan nan zai yi banza da mutumin nan yadda ka san ba mutum ba ne aka kai mishi kuma alhali su kuma sun yi rantsuwa akan aikin da za su yi akan za su tsaya su yi tsakaninsu da Allah Tukar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawal Yando daga jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojojin kasar suka wa gwamnatin demokuraɗiyya ko in ce zababiyar gwamnati. To a gaskiya wannan juyin mulkin bai zo mana da mamaki ba ganin irin yadda shi shugaban ƙasan yake ƙoƙarin ya yi tazarce mun san da dama za a rina wai an sace zanin mahaukaciya. Ya kamata dai wannan ta zama izina ga shugabannin kasashenmu na afirka wanda idan suka zo kan madafun mulki to sun ɗauka kawai sai mahadika ture to a gaskiya ya kamata wannan ya zama musu wa'azi dukkanin wani shugaba ko zalunci ne kake ko kuma kana kama karya to ka san da za a wayi gari fa ba kai ba ne. na abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata eh gaskiya ne rufe layika da aka yi a jihar katsina eh wannan ya yi daidai tunda a jamfara ma an rufe kuma an ji labarin in sun gudo suna zuwa yankunan da ba a rufe layukan ba suna bugo waya ga 'yan uwansu su ma suna hita da fatan dai sauran jihohin da suke da rikici su ma za su rufe sai a kare gaba daya mai magana abu ma'amudin baram daga a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ta Hausa. Mai magana baba ya siniya garin noma da magaram. Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen man Afirka gabaki daya. A danganta da yanayin hargitsin wannan na wannan musamman ma a wannan rayuwar tamu ta yau da kullum. Saboda mutane suna tsokaci musamman 'yan tiranin wannan masu zuwa kasashen waje. Allah ya kawo matasa mu aikin yi. Allah Ubangiji ya buɗe mana gabaki daya kasashen man Afirka. afirka allah ka mana wadatar arziki ta ko'ina eh mai magana ba ba siniya daga nan garin noma a jihar da magaram tashi lahiya To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da nishi jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa tare da zainab bashir amsoshin tarbiyya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda muke karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sauran yaran da suke fita haka ai iyayensu sun koya musu tun suna yara amma a da idan ina maki magana shine yake kare ki gashi nan yanzu kuma yana so yayi gyara sai dai bai san ta yadda zai fara gyaran ba shi addini ai dan fahimta ne dan haka idan kina so mu zauna lafiya a gidan nan dole ki bi umarnin mahaifinki domin nima dokar hadda ni ta shafa kuma kin ji ya ce idan ya ga mun saɓa, zan taɓa lafiyar aure na idan kuma kina son in tafi in bar ku ya auro muku wadda yake so to ki saba umarnin shi cikin kuka Laila ta ce haba umma taya ma za a ce wai ni ce zan fita da wannan shigar kin san kuwa yadda muke ma muke ma masu masu irin wannan shigar dariya a makaranta ni kam gara in haƙura da karatun nan umma ta ce to idan kika haƙura wa kika yi mawa kuma shikenan a gida zaki ta zama ba zaki fita ba kin san dai halin Alhaji yanda wannan aƙidar ta shige shi lokaci guda wallahi mijin aure ma yana iya cewa shine zai zaɓa maki Laila tace haba dai Umma wannan kuma ai ba zai mun haka ba Umma tace to shikenan zaki ce na faɗa maki idan ma zaki cire wannan tunanin na barin karatu ki cire ke mace ce dama kuma haka manzon Allah ya koyar da duk wata mace da ta fita cikin shigar mutunci da kin yi aure kenan kin fita daga takurar mahaifinki amma kin san dole zaki abin da ce matukar ina cikin gidan nan domin ba zan barki ki jawo mana mutuwar aure na ba kwanciya Laila tayi tana wani irin kuka tashi Umma tayi tana faɗin idan kin gama kukan ki fito ki ɗora abincin rana tunda zuwa makaranta ya faso tana fita Laila ta tashi tana faɗin wallahi ko na fita da wannan shigar ba zan je makaranta da ita ba ai dai ba zai bi ni har makarantar ba bare ya ga yanda nake cap Allah ya kyauta in je makaranta da wannan shiga ai sai ƙawaye na ma su raina ni baccin dariyar da zan sha murmushi ta yi lokacin da wata dabara ta zo mata tashi tai ta shige banɗaki ta wanko fuskarta ta nufi kicin maman su Halima ce ta fito zuwa gida maƙociyarta domin ta karɓo rariyar da ta ara mata don ba kowa a gidan Amina ce ita ma kuma ta je kitso da sallama ta shiga gidan a tsakar gida ta iske mutanen gidan dan su uku ne a gidan kasancewar na haya ne da kallo ta bi gidan aranta tana faɗin zan ga ranar da matan gidan nan za su yi tsafta amma amsa mata sallamar aka yi murmushi suka yi suna faɗin maman Halima ce Ta ce, wallahi kuwa ni ce duk ina kwanan ku suka amsa suka ce lafiya lau zama tai tana ƙara kallon yaran da suke tsaye a tsakar gidan maza ne da mata waɗanda aƙalla maza za su kai shekara sha huɗu mata kuma su uku ne babbar cikin su za ta kai shekara sha takwas sauran biyun kuma za su kai shekara sha biyar sai wasu yara guda biyu waɗanda ba su wuce shekara goma ba ya kamata a ce sun tafi makaranta amma ga su nan zaune a gida suna jiran su ɗauki talla wata mata ce ta kira ƙaramin ɗanta tana faɗin audu zo ka kai mani niƙa mana turo baki yayi yana faɗin allah in na yau ba zan je ba ba ga zainab nan ki aike ta mana wadda ake kira da inna ta ce haba ɗan autana zainab ai ita ce za ta kai tallar ko taho ka kai min tsaki yayi yana faɗin to wallahi sai kin bani naira ashirin dariya tai tana kwance zanin ta tana ɗauko naira ashirin in ta bashi to jama'a masu sauraron mu a nan za mu dakata sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula wanda Hassan Barka ya saba gabatarwa ai saurari lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkan kudawar haka da kuma sake saruwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin dai a wannan mako zai mai da hankali ne kan ciwon suga. Da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon suga. To da mun tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da Dr. Bukar Garema. kwarar likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya wanda kuma da farko ya fara mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da ciwon na suga abin da ake nufi ya shi shine wanda wasu suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a cikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shine wanda wannan ake ajiye su yake faruwa a yara kanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi shine ake kira kashi na farko type 1 diabetes kashi na biyu kuma shine wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama to wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya narka da siga ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin cin kamar yadda ya kamata to sai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shine ake kiran su kashi na jin type diabetes amma kuma akwai wani special da wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes wa'annan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu aka shiga ɗan sai kuma babu shi. Turukta ko me ke janyo ciwon suga? Ba wai an ce yanzu diabetes da abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi ya fi yawa. mataki na farko kamar ne magana tun ana haifansa da wani genetic disease ne kamar abun da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas amma kamar mutane haka da yake faruwa shi ana danganta mutum ana cewa to yaye ya fi zai kamu da wannan cutan ba a shi zai kawo cutan ba na farko mutanen da suke da teɓa kiba an fi da zaton su din nan ne za su samu da zaton ta farko kenan na biyu kuma mutumin da aka ce a'a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana su first degree relation sun yi ciwon sugan na to an fi da zaton wannan shi ma mai yiwa zai samu da ciwon da sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka sitar da kana aikin ka je nan ka dawo yanzu ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba sa motsa jiki an fi tunanin cewa wa'annan za su samu da ciwon suga sai kuma wa'annan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana kyautar da san wa'annan su ma za su zo su kamu da ciwon suga sai kuma wa'anda mutane haka cikin aka je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan sigan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kiran shi tired glucose to wa'annan sun ba akasi mai yiwuwa nan da gaba kaɗan a ce sun kamu da ciwon suga. To ko ya mutum zai gane cewa yana fama da ciwon suga? A yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sugari saboda shi ciwon sugari kamar na tafi da shi ya fi yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita yake a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafi da shi a cikin ka wadannan shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo faɗe su daga baya amma na farko abin da ake so shine ko wani ana tafiye tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shi ne. wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komai kuma ko farin shi na bushewa yana yawan bukatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji shi ruwa ko kuma mutum ya ga yana cin abincin amma kuma ya kai rani to irin wannan alamu ne da sai mutum ya ya asibiti a tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi amma har in ya kai wannan din suna so mu sanar da mutane bincike da gwaji ko da yaushe din nan shi fi amfani a gano ciwon da wuri to kowace shawara ce likita zai bai wa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na suga Ko dole ne mutane su tabbatar da cewa ba su ya wuce misali ba cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin mutum da muka saba na da to su ganye da su kayan lambun nan. To masu saurare gan lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cila zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya ba mu lokacin sa ya kuma amshi tambayoyin namu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da haka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu. Da yadda Allah shirin namu yau dai zai dubi ne akan ziyarar da Firaministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi ya kai kasar Iran tare da bita akan wannan ziyara da kuma kallon abubuwan da ta kunsa ta mahanga daban-daban. da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar lahadi ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa birnin tehran na kasar iran domin gudanar da ziyarar aiki inda kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran bayan isarsa a fadar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya samu gagarumar tarba bayan gudanar da farati na ban girma da kuma tarbasa da aka yi a wurin ya gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a fadarsa da take birnin tehran a yayin gana wadda ta gudana a tsakanin mustapha alkazumi da kuma ibrahim ra'isi a birnin tehran sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka danganci alaƙa tsakanin ƙasashen biyu daga ce kuwa har da bunƙasa wannan alaƙa a tsakanin su baya ga kuma sun tattauna batutuwa da suka shafi yadda za a ƙara bunƙasa alaƙoƙi na tattalin arziki da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen iran da iraki musamman ma ganin cewa ƙasar iran tana da gagarumin tasiri a kan kasar ta iraki ta fuskoki na cinikayya da akan shigar da kayayyaki da dama waɗanda ake samar da su a kasar iran zuwa cikin kasar irakin cikin sauki ba tare da wata matsala ba baya ga kuma an tattauna batutuwa da suka shafi samar da karfin wutar lantarki wanda kasar iran ɗin take baiwa kasar iraki kasantuwar cewa yankuna da dama na kudancin kasar iraki suna samun karfin wutar lantarki ne daga kasar ta iran wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda ƙasar iran take taimaka ma kasar iraƙin da su musamman bayan kifar da gwamnatin saddam hussein baya ga kuma tattaunawar ibrahim ra'isi da mustapha alkazimi ta taɓo batun ziyara arba'in wadda mabiya mazhabar ahlul baiti suke gudanarwa a cikin wannan wata inda mustapha alkazimi ya tabbatar wa gwamnatin kasar iran da cewa adadin mutanen da iraki ta kayyade iran na mutane dubu talatin waɗanda za su iya gudanar da wannan ziyara an rubanya adadin zuwa dubu sittin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara danganta al'ummomin ƙasashen biyu sannan kuma sun tattauna batun janye visa ko kuma izinin shiga ƙasashen biyu inda mustapha alkazimi da ibrahim ra'isi suka tattauna batun suka kuma amince da janye visa a tsakanin kasashen nasu inda 'yan kasar iraki za su iya shiga cikin iran ba tare da visa ba kamar yadda iraniyawa za su iya shiga cikin kasar iraki ba tare da sun karbi izinin shiga cikin kasar ba baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa waɗanda suka shafi harkoki na siyasa ta yankin da ma na duniya baki ɗaya da kuma wajibcin haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsakanin ƙasashen biyu domin ɗaukar matakai wajen tunkara abubuwa da suke a matsayin ƙalubale a gare su ta yadda hakan zai amfanar da al'ummominsu da kuma zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya wajen fuskantar wani ƙalubale. to a ɗaya ɓangaren kuma firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya gana da shugaban majalisar tsaro ta ƙasa a iran admiral ali shamkhani inda shi ma tattaunawar tasu ta mayar da hankali akan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yadda za su ci gaba da karfafa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka mayar da hankali a kansa shine batun ɗaukar matakai na tsaro akan iyakokin ƙasashen nasu kamar yadda admiral ali shamhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa ƙasar iran ɗin tuwa ƙwarya shine yadda wasu 'yan ta'adda suka tare a yankin kurdistan na ƙasar iraki wanda yake iyaka da ƙasar ta iran wanda hakan yake a matsayin barazana ta tsaro ga kasar iran sai dai a nasa bangaren mustapha alkazimi ya jaddada wa iran din cewa iraki ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen daukar dukkanin matakai da suka dace domin tabbatar da cewa yankin kurdistan bai zama wani yanki wanda zai zama wata matattara ta 'yan ta'adda waɗanda za su rika barazana kan yakokin ƙasar iran ba. nasu bangaren masana da suke bin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi da kuma bayyana mahangarsu dangane da wannan ziyara ta mustapha alkazimi firaministan ƙasar iraki wadda ya fara a jiya lahadi a ƙasar iran da dama da gaskin masanan dai suna ganin cewa ci gaban alaka a tsakanin iran da iraki shine babban abin da ya haifar da irin wannan samun fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu a wannan lokaci sabanin lokutan baya musamman ma a lokacin mulkin saddam hussein inda alaka ta yi tsami a tsakanin iran da iraki musamman ma da kasashen turawa da yahudawa suka yi amfani da saddam hussein din wajen ɗaukan matakai da za su iya rusa kasar ta iran daga sai kuwa har da kaddamar da yaki na tsawon shekara takwas akan kasar iran da saddam hussein ya yi tare da taimakon amurka da sauran kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma tasirin kasar iran a kasar iraki yana da alaƙa da abubuwa daban-daban da suka shafi siyasa domin kuwa ko shakka babu bayan kifar da gwamnatin saddam hussein iran ta taka garin rawa a siyasance a cikin al'amuran kasar ta iraki inda da dama daga cikin 'yan siyasar kasar ta iraki waɗanda suke tafiyar da lamura bayan kifar da gwamnatin saddam hussein sana da alaƙa da kasar iran ta fuskoki daban-daban sannan kuma iran ta ta gagarumin rawa ta fuskacin tsaro a kasar iraki domin kuwa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali musamman bayan bayyanar kungiyar 'yan ta'adda ta daesh wadda ta mame wasu yankunan kasar irakin sunan tabbatar da abin da take kira daular islama inda kasar iran ba ta yi wata wata ba wajen kafa runduna ta hashtu sha'abi wadda runduna ce ta al'ummar kasar iraki wadda runduna ce ta mayakan sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suke bayar da kariya ga kasar tare da fatattakar 'yan ta'addan daesh wanda tsohon janar na kasar iran kasim suleimani shine bayar da gagarumar gudunmuwarsa wajen kafa wannan runduna wadda kuma har yanzu tana a matsayin karfin kafa ga aikan ta'addancin da'ish a cikin kasar iraki sannan kuma bangaren zamantakewa al'ummomin kasashen iran da iraki suna da kyakkyawar dangantaka ta tarihi kamar da kuma al'adu da addini ya hada su a nata bangaren gwamnatin kasar iraki tana kokari a bangarori daban-daban da hakan ya hada da kokarin kusanto iran da kuma saudiya waɗanda suke da bambancin mahanga kan abubuwa da dama ta fuskacin siyasa da ta shafi yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar iran ɗin ta yi lalemar habin da irin waɗannan matakai da ƙasar iraki take ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna a tsakanin ta da kuma ƙasar saudiya waɗanda ƙasashe ne guda biyu da suke da matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi baya ga haka kuma iraki tana kokarin ganin cewa ta kusanto da fahimta tsakanin iran da amurka to ma sai dai a nata bangaren iran tana ganin cewa wannan lamari ne mai matukar wuya domin kuwa ƙasar amurka tana ɗaukar matakai na nuna gaba da ƙeya akan kasar ta iran wanda iran ɗin ta tabbatar da cewa hakan abu ne wanda ke da matukar wahala matukar da amurka bata canza salon siyasar ta akan ƙasar ba da kuma janye irin takunkumai da take gagaba mata na tattalin arziki da kuma cinikayya da dama da gasken masanan da sun yi imanin cewa wannan ziyara ta mustapha alkazimi a kasar iran a daidai wannan lokaci wanda ya rage kimanin wata guda a gudanar da zaɓuka na 'yan majalisar dokoki a kasar iraki tana da gagarumin tasiri ta fuska siyasa a kasar ta iraki musamman ma ganin cewa da dama daga cikin jam'iyyu na siyasa musamman na mabiya masabar ahlul beti a kasar iraki suna da kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran wanda kuma su ne akasarin 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki wanda kuma kowannensu yana da fatan ganin cewa ya samu kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran bayan samun nasara ta zaɓe a kasar ta iraki jama'a masu har lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dinkwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma da wannan ne kawo ƙarshen shirin zamu gabatar muku amma da kuma da 'yan dakikoki ga takaitattun labaru. Babban kwamishiniyar hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika kausar suka kan haramci ƙasar Isra'ila bisa kisa da kuma azabtar da al'ummar Falasɗinawa da take yi a yankunan su da ta mamaye. Kamfanin dilancin labaran Anatoli na ƙasar Turkiya ya nakalto Michel Bachelet tana faɗar haka a jiya litinin a taron majalisar hukumar kare haƙƙin bil'adama karo na 48 a birnin vienna na ƙasar austria kwamishiniyar ta kara da cewa daga farkon shekara ta 2021 da muke ciki zuwa yanzu sojojin hamji kasar isra'ila sun kashe falasɗinawa 54 wanda ya ninka adadin wa'anda ta kashe a shekarar da ta gabata banda haka falasinawa kimani dubu guda ne suka ji rauni saboda harsasan da sojojin hamshi kasar isra'ila suka harba a kansu to da wannan shirin ne kawo ƙarshen abin da zamu mu iya gabatar muku a shirin namu na yammacin yau talata sai mai duka kai mu gobe da safe za ku ji mu dauke da su a dan shirye shirye amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni ma duk shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya.